na lafiya lau wato abin da ya sa na zo kin san abin da ake ciki markata gudu saboda haka na zo ba kira ba abin da zai ci gawayi kuɗina da na kashe tsaba ba kwabo ba zai ciwon ka ba shine za a biya ni tas ba magana kuɗi ba ce in za ka iya yin haƙuri har Allah ya bayyana ta tunda tafiyan nan ba wai cewa akai ta tafi dindindin ba hmm? ina zan yi haƙuri sai Allah ya bayyana ta wa ya san lokacin da za ta zo abu ɗaya zan yi in kika ga na haƙura sai dai a bani talatu in aura ya ah! magana ta wuce talatu kenan sai in haƙura ya za a yi kana son marka kuma a baka talatu eh ai ƙauyen garin nan sai a zage ni to ai ba haƙuri kenan to ai mutane za a ga an ci amana ba wani cin amana ai gudu ta yi sai a ce ko dan waccan ba ni na haife ta ba haka bane ta tafi wa san inda take to dan Allah dan annabi ka rufa min asiri ni dai magana nan a bace daga ni sai kai eh. kuma ita yarinyar nan zan same ta in ya so sai in baka magana sai ka zo sai ku daidaita yawwa yawwa shine kawai magana shine amma zuwa haka da tsakar ranar nan ka ta a ya zama tilas ne ai a'a ba magana tilas ba sai aka kamar da wani abu to to shikenan a mata magana eh, zan tafi in ya so abin da ake ciki dan zo zan zo ne shi to